kwamitin mai wakilai goma sha hudu na ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar maiduguri ne farfesa abubakar mustapha kuma gwamnati ta ba shi makonni biyu ne ya kammala aikinsa kuma ya mika mata rahoto baya ga kafofin yada labarai su ma kungiyoyin sa kai da ke fafutukar kare yara sun sha alwashin ba da gudunmawa domin tabbatar da adalci game da wannan lamari malam muhammad almashi shine shugaban kungiyar child protection network da ke gwagwarmayar kare yara daga cin zarafi za mu naɗa kwamiti wanda zai bi kadin duk abubuwan da ake yi zai zauna da yaran nan zai zauna da iyayen shi kuma zai zauna da wasu waɗanda muke jin sun cutu ya yi bincike kan abin da ya faru kuma ya sa ido kan abin da kwamitin gwamnati za ta zartas in ya yi daidai an hukunta wanda ya kamata a hukunta to alhamdulillahi in bai yi ba kuma mu sai mu ja daga da gwamnatin da waye mu ce ba haka ya kamata a yi ba ga gaskiya al'amari ta fito da kamata kada a rihita a hukunta wanda ya kamata a hukunta a ba wanda ya kamata gaskiya a bashi tuni dai wasu daga cikin iyayen ɗaliban makarantar suka ba da basi a gaban wannan kwamiti. Eh, mun je gaban kwamiti abinda muka sani game da makaranta game da yadda ake gudanar da harka da ta shafi 'ya'yayenmu game da kuma irin korafe-korafen da da a bayan mu muke da su duk mun zayyana wa kwamiti mu dai fatan mu a cikin wannan lamari shine Allah ya fito da gaskiya 'yan kwamiti su yi adalci to amma wani lauyan gwagwarmaya barista Audu Bulama cewa yake ni a fahimta ta kafa wannan kwamiti bata lokaci ne kawai da kuma maimaita aiki akwai hukuma guda wadda ake kira hukumar naptip akwai ofishinsa a nan kano abin da ya shafi cin zarafin yara da safara da su da mata abu ne da ya fada a ƙarƙashin abin da ake kira exclusive legislative list ma'ana abu ne da dokokin wato majalisar tarayya ita eh, su suke kula da waɗannan abubuwa kuma wannan hukuma da aka kafa gwamnatin tarayya ce ta kafa kuma a jihohi suke aiki shi ya sa ma aka mata ofishi a jihar kano a fahimta ta wannan hukuma dama gwamnatin tarayya ta yi ta ne dan ta binciki safara ko kuma cin zarafin yaro ko a ina yake dan Najeriya in dai ba idan wani ake kallo a waɗanda ake zargi da abun ba bai kamata a ce an kafa kwamiti ba kamata a tura wannan hukumar ta yi bincikenta kafofin yada labarai dai su ne a sahun farko wajen bankaɗo wannan batu na cin zarafin ɗalibai a wannan makaranta ta sangwarzo malam yakubu musa da ke zaman ɗan jarida a nan kano ya yi ƙarin haske dangane da rawar kafofin yada labarai wajen tabbatar da tarbiyya a cikin al'umma. akwai tsari na aiki da dokokin aiki wanda ake kira ethics a ciki akwai abin da muke kira social responsibility social responsibility din nan abin da yake magana gaba ɗaya bai wuce haƙƙin da kai ya rataya a wuyan kai ɗan jarida a cikin al'ummar da kake ciki ba al'ummar nan ta zauna lafiya al'ummar nan ta zama tagari al'ummar nan ta zamanto a bayyabo a duk duniya saboda haka maganar fasadi ko maganin gano makamanta haka ko sata ko irin waɗannan abubuwan haƙƙi ne wuyan ɗan jarida walau an zo masa ko ba a zo masa ba shi ya gani ya fallasa ta hanyoyin da dokokin aikinsa suka ba shi dama. Malam Yakubu Musa kenan a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.